al'amarin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a yankin sahel ya janyo rufe makarantu kusan dubu biyar a 'yan shekarun baya-bayan nan a ƙasar mali domin magance wannan matsala mai iya kawo cikas ga makomar yara gwamnatin kasar mali tare da tallafin abokan hulɗa ta ƙaddamar da shirin tattara makarantu a cikin cibiyoyi masu tsaro in shi mataimakin sakatare general na kungiyar yayan ɗalibai na mali dauda sako yankin segu shi kaɗai domin mun yi tattaunawa tare da daraktan harkokin ilimi akwai kusan makarantu 153 da ba su iya budewa kuma kusan 'yan makaranta dubu goma sha biyar da ba su iya farawa ga yankin segu shi kaɗai ban maganar mafti gawo ko wani rufe makarantu yana da dalilai na farko rashin tsaro amma kuma yawancin waɗannan makarantu suna cikin yankunan ambaliyar ruwa to idan waɗannan yara an kyale su kan titi me za su zama za su je su cika yawan 'yan ta'adda da sauransu wannan matsalar ce muke tsoro kenan anan kowa ba zai tsira ba dole a ɗauki matakai da za su yi ta yadda waɗannan yara za so farawa tare da sauran yara a tallafa musu ta hanyar karatu tare da darussan tilawa ko kuma a canza musu wuri amma kada a bar A Nijar wannan dabarar tattara makarantu cikin cibiyoyi masu tsaro ta ba da damar samun sakamakon karatu mai kyau a jihar delibiri mai iyaka da Mali mai fama da hukumar kungiyoyin masu dauke da makamai a cewar babban jami'in kula da ilimi a gundumar Ayoru Bubakar Haruna. Tun lokacin barkewar matsalar tsaro mun yi rijistar makarantu 38 da suka rufe cikin jihar daga cikinsu shida cikin garin Ayoro. Waɗannan makarantu 38 na da yara 1,706 da ba su zuwa makaranta cikin ƙaramar hukumar Ayoro da kuma Inates. Gaskiya ne mun samu wasu makarantu da aka sake musu wuri a ɓangaren garin Ayoro kamar makarantar Santar Inates, makarantar Amanas, makarantar Wilit Amanas, makarantar Site irbanize da makarantar Gare Al-Maimun Wallabon, north da Wallabon West an gusa su yanzu cikin wasu makarantu na gari. Kamar a ƙasashe da dama na Afirka a Burkina Faso komawa makaranta na janyo saye-sayen kayayyakin karatu sabanin yadda al'amura suka wakana a shekarun baya. Bana ɗalibai da iyayensu sun fuskanci hahawar farashin kayayyakin. Haka na nasaba da ƙarin kuɗaɗen shigo da kayayyakin. Adamawa Drago wani mai shagon sayar da kayayyakin karatun boko ne a birnin Wagadugo. Muna ɗaukar kayuka daga wajen 'yan ƙasar labanon waɗanda muke ake saye jika goma sha biyar a yanzu ana sai da su jika ashirin da biyar to ya za dole mu ma mu dan kara domin mu dan samu wani abu muna iya saidawa mu koma domin mu saye mu iske kuɗi sun kara bisa karton da ke jika uku misali shekarun da suka wuce an samu karin kuɗi amma duk da haka wani lokaci farashi yana ragewa yanzu gaskiya duka ne karin ya wuce fiye da kashi saba'in da biyar cikin hukumomin waɗannan ƙasashe uku sun dukkafa wajen amfani da hanyoyi daban-daban domin tabbatarwa ya yara tarbiyya mai kyau.